فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر suka ce cikin inkari da jayayya shin za mu yi biyayya ga mutum guda ɗaya daga cikin jinsin mu hakika idan muka yi masa biyayya a cikin wannan yanayi to mun yi nisa da gaskiya mun kauce mata kuma mun shiga wahala